الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 21 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta ashirin da takwas wadda ake kiranta da suna asamar kandiya wanda a cikinta mun ga wata ƙayatacciyar huɗuba. ba ta juma'a da shi limami ya yi wanda hudubar tun farkonta har ta babu wani harafi wanda yake mai ɗugu in ma ka ga ɗugu to sai dai a tamar rubut ko a hausa ka ce takuri shi kuma asalin takuri ko mu ce tamar rubut ha'un ne an gane ko? ha'un ne, kamar yadda a cikin gabar da yake cewa da yake faɗa yake cewa ala rahimallahu ra'an malaka hawahu wa amma masalika hudahu wa aha kama ƙa'ata maulahu an gane ko ƙa'a kenan kaga ta wannan asalin shi hakuri ne wa aha kama ƙwa'ata maulahu wa kadaha li rauhi ma'awahu wa amila ma damal umru muqawi'an wa dahru muwadi'an was-sihhatu kamila was-salamatu hasila an gane ku amma harafi wanda yake mu'jam babu shi a cikin ita wannan huduba kenan shi takuri asalin shi ha babba ce ha'un ne kamar yadda kenan ta marbut asali ha'un ne za mu tashi makama ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala المقامة التاسعة والعشرون الواسطية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta ashirin da tara, ko ka ce ta talatin ba ɗaya, alwasi'iyya, wadda ake kiranta da suna alwasi'iyya. An ambace ta da wannan suna suna ne na wani birni na musamman. wanda ke tsakanin birnin Kufa da Basra, wanda Alhajjaj ibn Yusuf Asakafi, wato shi ne ya gina wannan birni. Sai da ya zo tsakiyar waɗannan birane guda biyu aka auna daga nan zuwa birnin Basra farsaki hamsin ne ma'ana mil ɗari da hamsin, sannan daga nan zuwa kufa shi ma farsaki hamsin ne ma'ana mil ɗari da hamsin. Nan ya rayu har mutuwa ta cin masa. To shi ne birnin ake kiran shi da wannan suna wasit domin yana tsakanin birnin kufa da birnin basra. To ita wannan makama ta kai dangane ne zuwa wannan birni. Haka Laharis ibn Hammam Al-Haris ibn Hammam ya hakaito annahu qala shi ke faɗa alja'ani hukumu daharin qasib ila an antaji'a arda wasid yace hukumu daharin qasib hukuncin zamani karkatacce a zalimi alja'ani ya fakar da ni ila an antaji'a arda wasi zuwa da na kayi kiwo a ƙasar wasi idan aka ce ƙasid azzalimi muƙusid adali kamar yadda can gaya faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ammal ƙasiduna fakanu li jahannama haɓaba wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsidi al muqsid adali al qasid azzalimi shine yace al ja'ani hukumu daharin qasid hukuncin zamani karkatacce mai zalunci wato ya fakar da ni ila ana antaji a arda wasi zuwa da na kayi kiwo a ƙasar wasi faƙasattuha wa ana la a arifu biha sakanan wala amliku fiha maskanan na nufaci wannan birni wa ana la a arifu biha sakanan halin ban san wani abokin zama wato a birnin wa ana la a arifu biha sakana halin ban san wani wanda zai zame mana abokin zama a wannan birni wala amliku fiha maskanan kuma ban mallaki wani masauki shine yace fa qasattuha na nufaci birnin wa ana la a arifu biha sakana alhali ban san wani abokin zama wato a wannan birni wanda zan zauna da shi ya ɗebe min kewa wala amliku fiha maskanan kuma ban mallaki wani mazauni ma'ana gunda zan sauka walamma halaltuha hululal huti bil baida wa sha'aratil bayda'i fil limmati sauda lokacin da na sauka a wannan birni irin saukar kifi a dokar daji idan aka ce baida shine wato ƙungurmin jeji sahara an ambace shi da wannan suna suka ce li'annahu yabidu salikaha li'annaha tabidu salikaha irin jejin da ke hallakar da wato mutumin da ya bi shi shine yace walamma halaltuha lokacin da na sauka a wannan birni hululal hutil bilbaida irin saukar kifi wato a cikin sahara ka san kifi idan ya sauka a birnin sahara kenan miyar hallaka yace wa sha'aratil bayba'i fil limati sauda irin saukar farin gashi wato a cikin bakin gashi yadda misali farin gashi ɗaya-ɗaya hurhura idan ta fito a cikin bakin gashi za ka ga kenan ta bayyana ita kaɗai take. Lafazin limma shine gashi wanda yake zubowa zuwa kafaɗa shine ake kira limma. Ya ce, ƙadanil hazzun nakisu, wal jaddun nakisu. إلى خان ينزله شذاذ الآفاق وأخلاق الرفاق قادني قادني الحظ الناكس wato rabo wanda yake tawayayye adani sai ya ja ni waljaddu da wadata annakis mai komawa da baya wato sai ya ja ni ila kani izuwa wani gida na shakatawa ko kuma ka ce ila kanin izuwa gidan baki menene gidan baki shine hotel an gane ko hotel ita ce ake kira da khan shine yace alhabbun qadani alhabbun naqis rabo wanda yake tawayayye wal jaddun naqis wato da wadata wadda take mai komawa da baya qadani sai ta jani ila khanin wato izuwa sauka a cikin hotel izuwa gidan shakatawa ko ka ce izuwa gidan baki yanziluhu shuzzazul afaq wato gida ne wanda shuzzazul afaq waɗanda suke mabambanta na sasannin duniya wato suke sauka a cikinsa wa akhlaqur rifaq da gaurayen wato ayari lafazin shuzzaz jam'i ne na shab idan aka ce shab wanda yake kenan ya ware ya kadaita an gane ko waɗanda suke kenan mabambanta na sasannin duniya wannan ya zo daga can wannan ya zo daga nan su ne suke haɗuwa su sauka a hotel daman gida ne na baki shine sai ce wa akhlaɗun rifaki wato da gauraye na ayari idan aka ce akhlaq mutane waɗanda suke dai mabambanta wanda kowanne wato wajen shi daban kawai haɗuwa ce aka zo aka yi lafazin annakis ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun can cikin wannan suratu tauba lafazin aljaddu kuma shine wadata an gane kuma yakan ɗauki ma'anar girma al'azama kamar yadda can ma'anar al'azama wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada a inda yake zawa akan ma'anar wadata a addu'ar Ramazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan buɗe sallah da ita da yake cewa wala yanfa'u zaljaddi min kaljaddu ko kuma mu ce daga cikin addu'o'i waɗanda suke na ƙarshen gama sallah da an gane ko da yake cewa Allahumma la Allahumma la mani alima u'it wannan Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'ti lima manata wala yanfa'u zaljaddi min kaljaddu aljaddu a nan ma'ana wadata wala yanfa'u zaljaddi minkal jaddu wadata ba ta amfanar ma'abucin wadata game da azabarka game da kamunka shi ne anan ya ce wa huwa shi wannan masauki linazafati makanihi saboda tsabtar gun wa zarafati sukanihi wato da kyawun hankali na mazaunan yuragibul gariba fi idanihi yakan kwaɗaitar da baƙo game da sauka abu ita otal da zaran kaga yadda aka ƙayatar da ita da yadda ake tsautacewa da yadda manyan mutane suke sauka a cikinta mawadata to takan kwaɗaitar da duk wani wanda yake baƙo zuwa sauka a nan shi ne ya ce wa huwa shi wannan masauki linazafati makanihi saboda tsabtar gunsa wa zarafati sukkanihi da kyawun hankali na sukkanihi waɗanda suke mazaunan yuragibul gariba fi iqanihi yakan kwaɗaitar da baƙo game da sauka abu wa yunsihi hawa autanihi kuma yakan mantar da shi san wato garinsa an gane ku zaman hotel yakan mantar da mutum zaman gida ya ce fasta furattu minhu bi hujra sai na kaɗaita da wani ɗaki na musamman ɗaki na kama ba tare da wato tarayya da wani ba shine yace fastafarattu minhu bi hujra na kaɗaita wato da wani ɗaki a cikinsa walam unafis fi ujira yace ban ga tsada ta kuɗin haya walam unafis yace ban ga wata tsada fi ujratin wato game da kuɗin haya fama kana illa kalamhi barfin aw khatti harfin yace lamarin bai zamanto ba face tamkar kyautawar ido aw khatti harfin ko kuma rubuta daidai da rubuta wani harafi fama kana lamarin bai zamanto ba bayan saukata illa kalamhi darfin face tamkar kyautawar ido ne aukar da harfin ko rubuta wani harafi hatta sami'itu jariya baita baita ya ƙulu li nazilihi fil baiti sai na ji wani makwabci na ɗaki da ɗaki ma'ana wanda yake kut da kut ya ƙulu li nazilihi fil baiti yana faɗa ga abokinsa wanda yake tare da shi a cikin wannan ɗaki yana ce da shi ƙum ya bunayya ya ce tashi ya kai ɗana la ƙa'ada jadduka kar Allah ya sa arzikinka ya zauna wala ƙama bidduka kar Allah ya sa maƙiyinka ya tashi wata addu'a ce ke masa la ƙa'ada jadduka kar Allah ya sa arzikinka ma'ana wadatarka ta zauna wala ƙama bidduka kar Allah ya sa maƙiyinka ya tashi wastasihib ذالوجه البدري واللون الدري والأصل النقي والجسم الشقي yace ka abuci ma'abucin huska albadri wadda take mai kama da wata a wajen kuri kuma mai kama da wata a wajen haske ya kamanta shi da albadr wata ta huska biyu yanda shi wata da'ira ne zagaye ne haka kuma fuska ta biyu wato yadda wata yake haske fari kal to shi ma haka ne shi ne ce masa wastasbib ka abuci zalwajihil badri ma'abucin fuska irin ta wata wallauni durri ma'abucin launi irin na gol launin gol launi ne wanda yake rawaye-rawaya wal aslin naki ma'abucin asali wanda yake tacacce wal jismil shaƙi ma'abucin jiki wanda yake wahalatacce an gane ko wal jismil shaƙi wanda yake ma'abucin jiki a shaƙi wanda yake wahalatacce allazi qubida wanda aka damƙe shi wa nushira sannan aka sake shi wasu jina aka sanya shi kurkuku wa shuhira sannan aka fitar da shi wasu kiya aka shayar da shi wa fudima sannan aka yaye shi wa udkhilan nara aka shigar da shi cikin wuta ba'ada maludima bayan an mammare shi an tara masa gajiya wannan dai duka kinaya burodi ne gurasa saboda dama ai shi burodinsu kamar faifai yake wanda suke kiran shi ta misa to haka yake shine ake siffantawa a nan ma'abucin fuska wadda take mai haske kamar wata kenan kaga ya yi kama da wata a wajen da'ira haka daman kamar faifai yake sannan kuma ga ya fari ne kaga da ya kamanta shi kuma da allaunin durri domin in an gasa shi yakan ɗanyi rawaya-rawaya kene ya koma irin launi na gwal sannan kuma ga tacaccen asali domin daga alkama ake yin shi da alkama ake yin shi ga jiki wanda yake matsin wahalatacce wanda sai an cibra an bashi wahala shine yace allazi qube ba wanda aka jimke shi ai ka san fulawa kama ta ake idan za a wannan kinta a dama ta a jimke ta a wannan shine yace allazi qube ba wa nushira wasu jina kuma aka sanya shi kurkuku domin sai an sa ta cikin wannan kuma an wannan kinta ta tsuma ta tashi yace wa shuhira aka huddo ta wasu kiya aka shayar da shi domin lokacin da ake kwaba fulawa ai akan sanya mata ruwa wa fudima kuma aka yayi kenan aka daina zuba ruwan wa udkhilan nara aka sanya shi wuta ba adama lu'ima bayan an mammare shi kenan an bige shi shine duka kinaya ce yace fumar bihi ila suki yace kayi gaggawa da shi zuwa kasuwa rakabal mashuki irin gaggawa ta mai bege lokacin da ya hango abin begensa yace faqayib bihi laqihal mulkiha المفسد المسلحة المكمد المفرحة المؤني المروحة shine yace faqayub bihillaki hal mulkiha kama sanyo da shi allaqiha wato mai karɓar kilili almulkiha kuma mai sanya kilili almufsida mai ɓanna almusliha wato mai gyara almukumida mai bakanta zuciya almufarriha mai faranta rai almu'anniya wanda yake mai wahaltarwa almurawwiha mai hutarwa mai hutatarwa zazzafir almuhrik ma'abucin huci wanda yake mai ƙonawa waljaninil mushrik wanda yake ma'abucin ɗa almushrik wanda yake mai haske wallafzil muqni da lafazi wanda yake mai wadatarwa wannailil mumti da kyauta wadda take mai jiyar da daɗi allazi iza ɗurika wanda idan an bige shi da guduma ra'ada sai ya yi cida wa baraka wato sai ya yi walƙiya wa baha bil huraki sai ya bayyana game da ƙunar zuciya wa nafasa sai ya yi tufi filhiraki a cikin tufafi duka wannan kuma a shana ce ake nihi dutsen ƙastu kenan shi ne ya ce faƙayo bihillakihal mulkiha kama sanyo allakiha mai karɓar kilili almulkiha kuma mai sanya kilili saboda shi ita ashana tana karɓar kilili da zaran ka kyasta ta kamar yadda su wancan lokacin dutse ne in ka haɗa shi da ɗan uwan ka buga shi zai karɓi kilili ya tada wuta kuma shi ma wancan zai tada wuta kenan shi yana iya tadawa kuma hallo shi ma yana iya karɓa kilili kamar misali da ake buga ma itace kilili shine kamar misali a ɗauko wani abu daga jikin namijin icce sai a sanya ma ta matar itaciya sai ta kwashi ‘ya'ya da izinin Allah, kamar yadda manoma sukan ɗauko daga jikin mazajen dabino sai a ɗora ma matayen dabino, daga an ciro wani abu ne wanda yake na huran shi, to sai ya zamanto ya karɓi kil ta karɓi kilili shi kenan sai kaga ta yi ‘ya'ya. Shi ne can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa arsalna riyaha lawaqiha فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين duk da cewa wasu a nan wannan iska wadda take buga ma wannan take buga ma girgije kilili ma'ana ya ɗauruwa kuma wasu sun fassara lawaƙiha a nan iska da Allah yake turowa iskar sai ta ɗauki wani abu daga jikin mazajen itace sai ta kai kan matayen itace sai kaga sun kwashi ‘ya'ya. To shi ne ya ce, faƙayi bihi allaƙiha, lafazin faƙayi minal muƙayaba ne, muƙayaba shi ne wato ciniki kenan masanya ka bada a baka. Ya ce, mai karɓar kilili, almulkiha kuma mai sanya kilili. Almufsida maɓarnaci, domin a shana ɗaya za ta iya ƙona jeji. almusliha kuma mai ingantawa wanda in an yi sassabe duka wannan kaya mai ake da ita kaga aka sa mata wuta an toye an yi maganinta an gyara komai almukumida mai bakanta zuciya idan ta yi barna kenan almufarriha kuma mai faranta zuciya almu'anniya mai wahalatarwa in ta ki kamawa almurawwiha kuma mai hutatarwa yace zazzafirul muhrik ma'abuciyar wato huci wannan huci wanda yake almuhrik mai kuna an gane ku saboda ita wajen kyastawa sai ta yi wannan huci sai yace wal janinil mushrik wato da ɗa ma'abuciyar ɗa wanda yake almushrik wanda yake mai haske shine karen wuta da yake tashi wanda in an kyasta sai kaga ya fita sai ce wallafzil muqni da lafazi wanda yake mai wadatarwa idan kaji ta yi to ta kama kenan wannan kadai lafazin da kaji ya wadatar wannailil mumti yace da kyauta wadda take mai jiyar da daɗi saboda za ta hutatar da kai game da dafa abinci sai yace allazi idza turika wanda idan an bige shi lafazin durika ai duriba min almitraka ne idan aka ce almitraka ita ce guduma ma'ana allazi idza durika wanda idan an bige shi da wannan da guduma ra'ada sai ya ci da domin shi dutsen wannan kin bugon shi ake daga an bige shi sai ka ji yayi kara wa baraka kuma sai yayi walkiya wa baha bil huraki sai ya bayyana wato game da kuna idan aka ce alhurar shine ƙunar zuciya ma'ana sai ya bayyana da wata ƙuna wa nafasa filkiraki kuma sai ya yi tufi a cikin wato tufafi alkhirak shine ma'ana ƙyallen yadi kenan domin in ka ƙyarta a shana to in ka sake wannan karen wuta sai ya taɓa tufafinka kamar yadda su dutse ne ake bugawa daga an buga sai wuta ta tashi to yakan ɗan watsi ya ƙona tufafi Ƙala sai yake faɗa, falamma ƙarrat shikshikatul hadir, walam ya buka illa sadarus sadir, lokacin da wato kumfan baki na alhadir wato mai gurnani mai gunza, ƙarrat wato ta nutsu, walam ya buka ba abin da ya rage illa sadarus sadir face gangarowar mai gangarowa. ya ce baraza fata sai wani matashi ya fito ya misu yana takama wa mama ahu anis babu wani mai ɗebe kewa tare da shi ma'ana shi kaɗai ne babu wani aboki idan aka ce anis aboki wanda yake mai ɗebe kewa ya ce fara'aitu ha ubula ya ce wannan al'amarin sai na ga cewa wata musiba ce tal'abu bil uquli wadda ke wargi da hankulla wa tuguri bid dukuli fil fudul wadda take shuna mutum izuwa shiga abu wanda yake na banza wanda babu wani amfani a cikinsa wa tuguri wadda take shuna mutum bid dukuli fil fudul game da shiga cikin zancen banza zancen da ba shi da amfani yace fam qalaqtu fi atharil gulami yace sai na bi bayan wannan matashi li akhbura fa hawal kalami dan na jarraba ma'anar shi wannan zance da ake masa yace falam yazal yas'a sa'ayil afarit wa yatafaqqadu naba'idal hawanit wannan matashi bai gushe ba wato yana tafiya irin tafiya ta tantirai waɗanda ba sa jin hus lafazin afarit jam'i ne na ifrit idan aka ce ifrit wanda yake kenan tantiri mai tsaurin kai wanda baya jin hus waya tafaqqadu na ba'idal hawanit wato yana bibiyar jerin shaguna ko ka ce kantina lafazin hawanit jam'i ne na hanut idan aka ce hannu shago na sayar da kaya ko ka ce kanti kamar yadda ake faɗa ana shi ne ya ce wa ya tafaƙadu yana bibiyar na ba'idal hawani wato jerin shaguna lafazin na ba'id jam'i ne na nadid ga ya can wannan kala ba siƙat laha ɓal'un nadid ga ya can kuma fi sidirin makbud wa ɓalhin mambud sai ya ce hattantaha inda rawahi ila hijaratil qaddahi yace har ya tuƙaƙe a lokacin maraitarsa ila hijaratil qaddahi wato zuwa dutse na mai kyastu ma'ana wanda yake sayar da ashana ila hijaratil qaddahi zuwa wato dutse na mai kyastu don haka burke ai suke kiran shi qaddaha eh sai ya ce fanawala ba'i'iha ragifan sai ya ba mai sayar da dutsen kyastu wato wata gurasa wata nawala minhu hajaran latifan sai ya karbi wani dutse wanda yake tattausa daga gunsa shine dutsen ashana yace fa ajibtu min fatanatil mursili wal mursali sai na yi mamaki game da kaifin hankalin al mursili shi mai aiken wal mursali da shi dan aiken wa alimtu annaha sarujiyatun wa illam as'al ya ce sai na yi sani na tabbatar da cewa wannan ne wato hali ne irin na mutanen saruja ma'ana na abu zaidi na birnin saruja wa illam as'al ya ce ko da ban tambaya ba wannan lamari ne na tabbata lamarinsa ne ya ce wa ma kazzabtu ban yi jinkiri ba an badartu ilal khani ya ce sai na yi gaggawar dawowa ilal khani zuwa hotel mun ɗaliƙal ina ne, ina mai sakin raga mata kawai gaggawa nake, li'an zura kun fahami, don na ga haƙiƙanin fahimta ta wahal ƙarɗasa fitta kahuni sahami, wai shin kibiya ta ta yi dace fitta kahuni game da wannan zato? Idan aka ce a takahun shine wato bincike a cikin lamari ɓoyayye shine dai bokanci. bincike a cikin gaibu ka ba da labarin abu wanda yake ɓoyayye shi ne ce wa halkar ƙasa fitta kahuni sahami shin ko kibiya ta ta dace fitta kahuni game da wato shine wannan zato ya ce fa'iza ana filfirasati farisun wa abu zaidin bi wasidil khani jalisun ya ce sai ga maka ni wato a wajen alfirasa shine tsinkaye tunani na tsinkaye ce farisun sai ga maka ne a shi mahayi ne wa abu zaidin bi wasidil khani jalisun ya ce abu zaid shi kuma a falfajiya ta hotel yana zaune idan aka ce wasid shine wato falfajiya ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kalbuhum basiqun zira'aihi bil wasid shine yace wa Abu Zaidin bi wasidil khani jalis yace Abu a lokacin nan sai ga Abu Zaid wato a falfajiya ta hotel jalisun yana zaune fataha daina bushra liltika wa taqaradna tahiyatal asdiqa wato sai muka ma juna kyautar farin ciki da sakin fuska da walwala na haduwa wata ƙarabna muka ba junan muka ramta ma junanmu tahiyyatal asdiqa wato gaisuwa irin ta abokai wanda gaisuwa ta abokai a lokacin haɗuwa daban take sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce mallabi na baka ya ce ya kai harisun ya same ka hatta zayyalta jana baka har ka gushe ma sasannin garinku menene ya same ka na musiba mallabi na baka mi ya same ka na musiba hatta zayalta janabaka har ka rabu da wato sasannin garinka lafazin zayalta minal muzayala ne ga ya can fa zayyala na bainahum sai ya ce fa qultu sai na faɗa na ce masa daharun haba wato zamani ne wato ya karya ni wa jaurun faba kuma zalunci ne ya kwararu ya haɗa duniya. Faƙala sai ya faɗa sai ya ce wallazi an zalal maɗara minal gamani wa aka raja samar minal akamani. Akwai dai iya rantsuwa, cayi wallazi an zalal maɗara minal gamani ya ce rantsuwa nake da Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin girgije wa aka raja samara minal akamani Ubangijin da ya fitar da wato ‘ya'yan itace daga cikin kwamsa, lafazin akamamu jam'i ne na kimmun, idan aka ce kimmun shine wato kwamso, ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ta min samaratin min akmamiha ga ya can kuma cikin suratun rahman fiha fakihatun wan naqlu zatul akmam shine sai ya ce wa akraja samara ubangijin da ya fitar da ‘ya'yan itace minal akmami daga cikin kwamso’ ya ce laƙadi fasadar zamanu ya ce tabbas kwa zamani ya ɓaci wa ammal udwanu ya ce zalunci wato ya haɗa jama'a ya yawaita wa udimal mi'wanu ya ce an rashi wani mai taimako ya ce wallahul musta'anu Allah shi ne abin neman taimako da shi sai ya ce fa kaifa aflatta ta yaya ka kubuto daga garinku wa ala ayi wa safaika ajfalta a bisa wace sifa daga cikin sifofinka biyu wato ka tsiro wa ala ayi wa safaika a bisa wace sifa daga cikin sifofinka biyu ajfalta wato ka tsiro ko ka ce ka rugo sifofi mutum dubbawa yana da sifofi guda biyu akwai sifa ta alkhairi akwai sifa ta shari ma'ana wai a cikin hali na wadata ko hali wanda yake na talauci shine yace wa ala ayi wasfaika ajfalta a bisa wace sifa daga cikin sifofin ka biyu ajfalta wato ka tsiro fa qultu sai nace masa ittakhaztu layla qamisa dare na maida a matsayin rigata saboda a tsiraice nake tufafi na tsafi ne ba na iya tafiya a cikin yini shi ne ya ce itta kastun laila kamisan na mai da dare shi ne rigata wa adilajtu fihi khamisan kuma na biyo dare khamisan ina maɗan farin ciki saboda yunwa fa'adraka a lokacin nan abu zaidu sai ya sunkuya kai yankutu fil ardi yana tsatsagar ƙasa da wani kara wani hakki wayu fakiru yana tunani firtiya dilkardi walfardi wato game da neman alkardi shine ramce walfardi da abu wanda yake na farilla na tilas idan aka ce alkardi shine ramce abinda in ka karba mayarwa za ka yi alfard abinda shi kuma in ya riga ya zo ba maganar a maida to shine yana tunani ta ina za a samu shine yace wayu fakiru yana tunani firtiya dilkardi walfardi game da neman ramce walfardi da abu wanda yake na farilla kenan abin da ba zai dawo ba in ya tafi thumma hatazza hizzata man aksabahu qanasun aw badat lahu furasun sai yayi gilgiza irin gilgizar mutumin da farauta ta kusanto shi aw badat lahu furasun ko mutumin da wasu damammaki wato suka bayyana gare shi ka san mutumin da yana tunanin samun wani abu to in har ya tunato ga yadda za a yi sai ka ji mutum ya yi girgiza yana jin daɗi shine anan ya ce mahatazza sannan sai ya yi girgiza hizzata man aksabahu kanasun irin girgiza ta mutumin da farauta ta kusanto shi, au badat lahu furasun ko kuma wata dama wato ta bayyana gare shi, lafazin furas jam'i ne na fursa. Wa ƙada sai ya faɗa sai ce, Kada Ali bi kalbi an tusahira mayya asu jira haka, wayari shi jana haka. Ya ce, Tabbas, ya ce, Yara ta yi da zuciyata. shine tunanin an tusahira shine da za ka yi ƙulla sarkunta da manya a su jira haka waɗanda za su magance rauninka waya rishi jana haka wanda kuma za su sanya gashi ga fuffukenka ma'ana wannan fuffukenka da ya hige ya ce to za su sanya gashi ma'ana za su taimaka maka kada ali ƙabi ƙalbi ya ce tabbas ya ratayu da zuciyata an tusahira da za ka yi sarkunta manya a sujira haka da wanda zai magance rauninka wanda karmu manta ya gabata idan aka ce asin shine wato ɗabib masanin magani likita kenan waya rishu jana haka wanda zai sanya gashi ga fuffukenka lafazin an tusahira minal musahara ne musahara kenan sarkunta ga ya can wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihira fa qultu sai na faɗa sai na ce wa kaifa ajma'u baina gullin wa kullin ta yaya zan haɗa tsakanin kukumi wa kullin wato da talauci shine karancin dukiya larabawa sukan ambaci mace da cewa kukumi idan aka ce kukumi shine sarƙa da ake haɗa hannu a wuya a ɗaure shine aisha Allah ya ƙara mata yadda kamar yadda aka rawaito tana faɗa tana cewa innaman nisa'u aglalu kusan da cewa su dai mata kukumma ne an gane ko ɗayanku ya tsaya ya nazari ya ga wani kukumi ne zai sama kanshi da haka kukumi ne shi ko kukumi shi ne a haɗa hannuwa wuya a ɗaure in an kama fursuna a fagen daga jam'unsa shi ne a galal ga ya can izil a galalu fi a anaƙihim wasalasil kuma inna ja'alna fi a anaƙihim a galala to shi yasa in kuma muguwar mace ce ce suke kiranta gullu kamle kukumi na kwalkwata kenan Allah ya kare mu to shine anan yace wa kaifa ajma'u baina gullin wa kullin yace ta yaya zan hada tsakanin kukumi wato da karancin dukiya ga na talaka kuma in yi aure yace wa man allazi yargabu fi gulli ibn gullin wani mutum ne zai yi kwadai game da zai yi kwadan kulla sarkunta game da wanda yake batacce dan batacce ma'ana wanda shi ba a san shi ba balantana mahaifinsa idan aka ce gullun mutumin da kwata-kwata ba a san shi ba mashahulul hal ba a san shi ba kuma ba a san ba wane ne dan wane ne ya ce wa manin laziyar gabu wane ne zai yi kwaɗan ƙulla sarkunta fiye gulli ne gulli ga wanda ba a san wane ne dan wane ne faƙala sai abu zaidi ya ce anal mushiru bika ni zan nuna ka an gane ko ni zan ɗaukaka darajar ka zan faɗa kai kaza ne kai kaza ne wa ilaika kuma ni zan nuna maka wadda za ka aura wanda za ka yi sarkuntau kuma ni zan kai ka walwakilu laka wa alaika kuma ni ne wakilinka a gunsu wa alaika kuma ni ne wakili a kanka abinda ka yi alkawali ni zan karɓa in ba su wal wakilu laka ni ne wakilinka kenan a gunsu wa alaika kuma ni ne wakili a kanka kenan a gunsu ya ce amma fa ma'a anna dinar ƙaumi sanade al'adar su waɗannan mutane wanda nake nufin ka ƙulla sarkunta da su an gane ko lafazin addini ma'ana al'ada ma kana li ya akuza akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kuma ga ya can ka dinika min ummil huwairisi kamar yadda suke fasawa a wata riwaya ka da abika ko ka dinika min ummil huwairisi shine yace ma'a anna dinal qaumi tare da cewa al'adar su waɗannan mutane jabrul kasiri wato shine tsara duk wani kararre su inganta shi ma'ana wanda yake cikin hali na kunci su taimaka masa wa fakkul asiri wato da kunce duk wani wanda yake ribatacce ma'ana za su yi belinsa wa hatiramul ashiri kuma da girmama wato shine abokin hulɗa abokin mu'amala wastin sahul mushiri kuma da yin gargaɗi da nasiha ga wanda ya nemi shawararsu wannan ita ce al'adarsu ita ce ɗabi'arsu illa annahum kenan dai mutanen ƙwarai ne ya ce amma illa annahum sai dai cewa su lau ɗaba ilaihim ibrahim guna adaham ko da ibrahimu ɗan adaham wani shehu ne daga cikin shehunan sufaye au jabalatu bunul aiham ko kuma jabalatu bunul aiham shine ƙarshen sarakuna na banu gassan sarakunan sha wanda shi Jablat ibn al-Aiham suna cewa mutum ne wanda yake dogo kusan ɗani goma sha biyu ne in ya hau doki dokin sai ƙafafuwan shi sai su ringa sharar ƙasa shine ƙarshen sarakuna na Gassan sarakunan Sham shine yace au Jabalat ibn al-Aiham yace ko Jabala ibn al-Aiham sarki ne wanda yake yana da wadata sosai yace lama zawwajuhu ba sa aura masa diyarsu illa ala 500 dirham sai akan dirhami 500 iktida'an bima mahara rasulu sallallahu alaihi wa sallama zawjatihi don koyi da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya biya na sadakin matansa wa aka da bihi an hata banatihi kuma ya ƙulla auren ‘ya'yansa da shi. Dirhami ɗari biyar domin ukiya sha biyu da nashi ne aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake galibin sadakin da yake biya na matan shi kuma da sadakin da aka biya na ‘ya'yansa. shi kuwa in ka ɗauki dukiya ɗaya dirhami arba'in ci arba'in arba'in sau goma sha biyu ɗari hudu da tamanin shi kuwa nash rabin ukiya ne rabin ukiya kenan dirhami ashirin in ka jimilce kenan dirhami ɗari biyar shi ne ya ce lama zauwa juhu ba za su aura masa iyarsu illa ala hamsini ati dirham sai akan sadaki dirhami ɗari biyar iktida'an bima maharar rasulu sallallahu alaihi wasallama zaujatihi don koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya na sadakin matansa wa aqada bihi an kihata banatihi kuma ya ƙulla auren wato ‘ya'yansa da shi ala annaka amma fa ka san da cewa akan cewa kailantu ɗalaba bi sadaki bi sadaki ba za a neme ka da cewa ka kawo sadaki ko dala ba a nema ba abunka kuma wala tulja ila talaqin yace ba za a fakar da kai zuwa saki abun mamaki sadaki ba sa aura ba sa aurar da diyarsu sai akan dirhami 500 amma ka tabbata kai ba za a nemi cewa ka kawo sadaki dala ba za a nema ba kuma wala tulja'a ila talaqin ba za a fakar da kai zuwa saki cewa sai ka sake ta yace thumma inni kuma sannan ni sa'aqdu fi mawqifi aqdika zan yi wata kuduba a gunda za a daura aurenka wa majma'i hashidika da mahadar taron jama'arka na daura aure zan yi yace kudubatan zan yi wata kuduba lam tafutuk ratka sam'in wadda ba ta taɓa tsaga wato madunin wani kunne ma'ana babu kunnen da ya taɓa shinta lam taftuk wadda ba ta taɓa tsaga ratka sam'in wato tushewar kunne ji ma'ana ba ta taɓa wani kunne bai taɓa jinta ba alfatuku shine barka abu ka tsaga shi arratku shi kuma haɗewa ɗinkewa ga can awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratkan fafataqnahuma shine yace thumma inni sannan lalle ni sa akhdubu da sannan zan yi khuduba shine yace khudubatan wata khuduba fi mawqifi aqdika wato agun kulla aurenka wa majma'i hashidika a mahadar taron jama'arka inda za a yi daura auren lam ta lam tafutuk ratka sam'in wadda bata taba tsaga wato shine toshewar ji ma'ana ba kunnan da ya taɓa jinta wala huɗuba bi misli hafi jam'in kuma huɗubar da ba a taɓa yin kwatancinta a wani taro qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam sai yake faɗa fasdahani bi wasf bi wasfil khutbati al-matluwa duna al-khitbati al-majluwa fasdahani wato sai ya raurauta ni bi wasfil khutbatil matluwa game da sifar ita wannan khutba wadda za a karanta dunal khutbatil majluwa yace ba ma amaryar ba wadda take dunal khutba ba wadda na nemi aurenta al majluwa wadda take abin yin abin yi ma ado domin a kai ta gidan ango idan aka ce al majluwa amaryar da aka yi mata kwalliya za a kai ta gidan ango shine yace fasdahani sai ya raurauta ni bi wasfil khutbatil matluwa game da sifar khutba wadda za a karanta dunal khidba ba wato matar da nake neman aurenta almajluwa wadda take abin yi ma ado ni ba ma ita ba nake tunani hatta qultu lahu har nace masa qad wakaltuka ilaika hadhal khataba tabbas na miƙa maka wannan lamari fadabbirhu tadbira man qabba liman habba wato ka tafiyar da shi irin tafiyarwa ta man qabba wanda ya ƙware a kan sana'a ya kyautata ta liman habba ga wanda yake so an gane ko wanda ka san shi wanda kake ƙauna idan ya kawo maka wani abu cewa kai masa sai ka tsaya ka yi gwaninta ka kyautata masa shi ne ya ce fadabbirhu tadbira man ɓabbali man habba ka tafiyar da shi irin tafiyarwar man ɗabba wanda ya ƙware ya kyautata aiki liman habba ga wanda yake so fanaha ba a lokacin nan sai ya zabura muharwilan yana mai gaggawa thumma adamu tahallilan sannan sai ya dawo yana mai walwala yana sakin fuska fuskar sai kyalli take thumma adamu tahallilan sannan sai ya dawo fuskarsa tana kyalli saboda nishadi da walwala wa qala sai yace da ni abshir bi itabid dahri yace ka riki albishir game da yi ma zamani rarauka akan rashin kyautatawa da yi ma wa hakilabid darri ka riƙe albishir game da tatsar hantsa kuɗi ko za ka samu ya ce faƙad wullitul aƙada ya ce tabbas ya ce an jiɓinta mun ƙulla auren an ce yin yadda nake so faƙad wullitul aƙada ya ce tabbas an jiɓinta mun ɗaura auren ɗaurin auren wa uku filtun naƙada kuma an lamunce mun hannanta kuɗin sadaki an ce ni aka sani ni zan bada ya ce waka an kadi wannan aure kamar an yi an gama an gane ko waka an kadi nan an shafe akwai fi'il waka an kadi kana haka yake kamar yadda wato nabiga yake cewa azifat tarhulu ghaira anna rikabana lamma tazul bi rihalina faka an kadi shine yace waka an kadi wannan aure kamar an yi an gama thumma akaza fi muwa'adati ahlil kani sannan sai ya haɗu game da yi ma ma'abuta hotel alkawali na cewa su zo rana kaza za a yi ɗaura aure wa idadi halwa ilhiwani wato da tanadar halawa wato ta horanti wadda ake raba ma jama'a a wajen ɗaura aure an gane ko wa idadi halwa ilhiwani wato da tanadin halawa ta alkiwani shine wato wannan horanti in aka ce alkiwani shine tire wanda ake dora kwanukan abinci a kansa inda abinci a kansa ake kiran shi ma'ida amma in babu abinci to kiwani ake kiran shi shine yace wa idadi halwa ilkiwani wato da tanadin halawa ta alkhiwani shine faranti ko kuma kace tire falamma madda lailu atnabahu lokacin da dare ya zaro igiyoyinsa wa agalaka kullu zibabin babahu dukkan wani mai kofa ya kulle kofarsa azana fil jama'ati a lokacin nan sai ya sanar da jama'a alhaduru fi hadhihi sa'a ku zo a wannan lokaci cikin dare fa za a ɗaura auren fa sai da dare ya yi kowa ya kulle ƙofarsa shi ne ya ce alahaduru fi hazihi sa'a ya ce ya ku jama'a ku halarto a yanzu falam ya buka fihim illa mallabba sautahu wa hadara baitahu ba wanda ya rage a cikin waɗannan jama'a gaba ɗaya waɗanda suke cikin hotel face sai da suka amsa kiransa gaba ɗaya wa hadara baitahu kuma suka zo ɗakinsa nan aka haɗu. Falan masɗafu ladaihi lokacin da suka jeru gaba gare shi, wajita ma'a shahidu wal mashhudu alaihi, mai shaida da wanda ake shaida a kansa kenan ango da sauran jama'a gaba ɗaya sun haɗu ja'ala yarfa'ul yarfa'ul asdurlab ja'ala yarfa'ul asdurlab wa yada'uhu wa yalhazu taqwima wa yada'uhu wato sai ya haɗu yarfa'ul usdurlab shine ma'aunin zafin rana an gane ko kalima ce yunaniya tun can al-usdurlab abinda ake auna gumi da shi shine thermometer ko koya sunan shi abinda ake auna gumin rana shine ake kira al-usdurlab shine yace ja'ala sai ya hadu yarfa'ul usdurlab yana auna wato yana daga abin auna zafin rana wa yaba'uhu yana ajewa wa yalhazu taqwima yana kallon kalanda wa yada'uhu kuma yana daina kallanta ya daga ido ya kalli kalanda kuma hallo sai ya kau da kai ya daga wannan abin auna gumi kuma hallo sai ya aji duka dai jinjina jama'a ne yake ila anna asal qaumu har aka kai lokacin da jama'a suka fara gengedi wa gashiyan naumu barci ya ruho ma jama'a wa qultu lahu sai nace masa ya haza kai malam ba'il fasafin ra'as to ka buga gatari man akai ma'ana kamar yadda a Hausa ake faɗa kai ya gamu da kota ma'ana zartar da lamari kawai shine yace ba'il fasafin ra'asi ma'ana buga gatari akai wa kallisin nasa minan nu'as wato ka kubutar da mutane game da bacci annu'as shine wato wannan bacci izi yugashikum nu'asa sai yace fa nazara nazaratan fin nujumi sai yayi dibi dibi na musamman a cikin taurari ya daga kai ya kalli sama thumman tashada min uqulatil wujumi wato sannan sai ya kuntu sai ya kunce kansa min uqulatil wujum wato daga kulli na alwujum shine wato daure fuska da kawaici wanda kar mu manta alwujum shine ma'ana mutum yayi shuru saboda bakin ciki da bacin rai wa aqsama bi duri wal kitabil masdur yayi rantsuwa da ubangijin dutsen duri saina wal kitabil mas'ur yayi rantsuwa da littafi wanda yake al mas'ur abun rubutawa la yankashifanna sirru hadha al amri al mastur yace lalle ne asirin wannan lamari wanda yake abun boyewa tabbas yace zai bayyana zai yayi wala yantashiranna zikruhu ila yawmin nushur kuma labarin wannan daura aure ya ce zai watsu ila yaumin nushur har izuwa yinin da wato ake tayar da matacci shine yinin alkiyama thumma innahu jafa ala rukubatihi sannan sai yayi gurfane wato akan gwiwoyinsa lafazin jafa wato min aljasu ne ga can wata rakulla ummatin jasiya shine yace thumma innahu jafa sannan sai ya yi gurhwane a larukubatihi a kan gwiwoyinsa, wastar al'asma alikudubatihi ya nemi cewa jama'a su ba shi aron kunnuwansu likudubatihi domin sauraron kudubarsa. Wa ƙala sai ya faɗa, kudubar ce, ce Alhamdulillahi malikil Mahmud, almalikil wadud. مسور كل مولود ومآل كل مدرود سائه المهاد ومودد الأدواد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومسدرها عم سماهه وكمل وهدل ركامه وهمل وطاوى السؤل والأمل وأوسع المرمل والأرمل أحمده حمدا ممدودا مداه وأوحده كما وحده الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عدله وسواه أرسل محمدا علما للإسلام وإماما للحكام ومسددا للرعاء ومؤدلا أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم وأصل الأصول ومهد وأكد الوعود وأوعد واصل الله له الإكرام وأودع روحه دار السلام ورحم آله وأهله الكرام ما لم أآل وملأ رال وطلع هلال وسمع إهلال اعملوا رآكم الله أصلح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال واتركوا الحرام ودعوه واسمعوا أمر الله وأوه وسلوا الأرحام وراؤوها وآسوا الأهواء واردؤوها وصاهروا لهم الصلاح والورى وصارموا رهد اللهو والطمع ومصاهركم أدهر الأهرار مولدا وأسراهم سؤددا وأهلاهم موردا وأصفهم موئدا وها هو أمكم وهل هرمكم مملكا عروسكم المكرمة وماهرا لها كما مهر الرسول أم سلمة وهو أكرم سهر أودي على أولاد وملك من أراد وما سها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاه ملاهمه ولا وسم أسأل الله لكم إهماد وصاله ودوام إسعاده وألهم كلا إصلاح حاله والإعداد لمآده وله الحمد السرمد walmadhu li rasulihi Muhammad ƙarshen kuɗubar kenan ita ma kuɗuba ce wadda kwata-kwata babu harafi mai ɗigo a cikinta in ma kaga ɗigo to na takuri ne takuri ku hakuri ne an gane ku ko kuma ka ce ta marbutu ne wanda shi ko ta marbutu dama ha'un ne shi ne sai yake cewa alhamdulillahi dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah almalik sarki mai cikakken mulki almahamudi wanda yake abin yabo almaliki mamallakin kowa da komai alwadud wanda yake abin ƙauna a gun bayansa mominai kuma shi ma yana ƙaunarsu an gane ko kamar yadda ya faɗa fa saufa ya ati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu shine sai yace musawwir kulli mauludin shine ubangijin da yake daidaita halittar dukkan wani da a cikin mahaifa wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa ma'ali kulli madrudin shine uban wannan sarki wanda yake makomar kulli madrudin dukkan wani wanda aka kuro duk wani wanda aka kuro shi to ba shi da wata mafaka face zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ali kulli maɗurudin, wanda shi ne makomar dukkan wani wanda aka kuro, sa'ihil mihadi, Ubangijin da ya shimfiɗa wannan shimfiɗa ita ce ƙasa, wa muwaɗidil adwadi, Ubangijin da ya tabbatar da waɗannan duwatsu a cikin ƙasa, lafazin adwadi jam'i ne na ɗaud, idan aka ce ɗaud shine dutse. babban dutse kamar yadda can medaliya yake cewa jaudun lada judin wa ƙaudun shamikun hilman wa audun fil awisi samhadadi sai ya ce wa mursilil amdari shine ubangijin da ke sako da ruwa daga sama wa musahilil audari shine ubangijin da ke sauƙaƙa ma bayinsa bukatu lafazin audar jam'i ne na waɗar waɗar ita ce bukata falamma qada zaidun minha waɗara sai ya ce wa amilil asirari wa alimil asirari shine masanin dukkan wasu lamari wanda yake ɓoyayye wa mudriki ha kuma shine mai riskarta wa mudammir amlaki shine mai ruguza dukkan wasu sarakuna wa muhliki ha kuma shine mai hallakar da su wa mukawwirid duhuri shine ubangijin da ke shigar da zamunna junansu cikin juna yukawiru laila ala nahari wa yukawiru nahara ala laili wa mukarririha kuma shine mai mai tusata ma'ana mai kai kawanta wa mukarririha wato mai tusata ko kuma ka ce wa mukarririha mai kwankomata wa muridil umuri shine ubangijin da ke zawwa da al'amurra wa musdirha kuma shine mai gangarar da ita in ma wani lamari ya zo Allah ne ya zo da shi in ya tafi kuma Allah ne ya tafiyar da shi wa muridil umuri mai zawwa da al'amurra wa musdirha mai gangarar da ita amma samahuhu wa kamal wato rangwamansa ya haɗa kowa ko ka ce baiwarsa ta haɗa kowa da komai wa kamala kuma ta cika wa haɗala rukamuhu girgijensa ya zubar da ruwa wa hamala ya tsiyayar wa ɗawa a su'ula ubangiji ne wanda ya karɓa roƙon mai roƙo wal amala kuma da biya masa burinsa wa au sa'al murmila shine ubangijin da ya yalwata ma mai ƙararren guziri wal armala da mabukaci idan aka ce armal talaka wanda yake mabukaci hakanan armal wato namijin da ba shi da mata in aka ce armala matar da ba ta da miji jam'un shine aramil shine yace wa ausa almurmil ubangijin da ya yalwatar da almurmil mai ƙararren guziri wal armal da wanda yake mabukaci ahmaduhu hamdan ina yabansa yabo mamdudan madahu wanda fagensa wato mai zarcewa ne ba shi da iyaka wa uwahiduhu ina kadaita shi kama wahadahul awwa yadda annabi kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam wato yake kadaita shi wannan sifa ce ta annabi Ibrahim inna Ibrahim la awwahun halim an gane ko idan aka ce Allah mai yawan nishi saboda tsoron Allah wa uwahiduhu ina kadaita shi kama wahadahu Allah kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake kadaita shi wa huwa Allah shine Allah la ilaha wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa lil umami ga al'ummu siwahu in banda shi wala sadi'a lima addalahu babu wani wanda ya isa ya juyar ya karkatar da lima addalahu ga abin da Allah ya daidaita shi wa sawahu ya miƙe shi duk abin da Allah ya miƙe shi babu wanda ya isa ya karkatar da shi sai ce arsala muhammadan shine ubangijin da ya aiko annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam alaman lil islami matsayin alama ce ta tabbatar da musulunci wa imaman kuma jagora ne lil hukami ga alƙalai wa musaddidan kuma shine mai daidaitawa lirri'a'i ga talakawa ma'ana shine mai daidaita halaye da ɗabi'u na talakawa wa mu'addilan manzo ne wanda yake mai wohintar da ahkama wuddin wa suwa'in wato hukunce-hukunce wato na wuddu da suwa wanda sunaye ne daga cikin sunayen gumaka na lokacin annabi Nuhu, ya ce a alama shine Ubangijin da ya sanar da bayinsa wa allama kuma ya sanar da su ya koyar da su. A alama, kina manzala salalin salama a alama ya sanar da bayi ma'ana ya ba su labari, wa allama kuma ya sanar da su. Wa hakama ya yi hukunci wa ahakama ya kyautata hukuncinsa, wa assalar usula manzo ne wanda ya tabbatar da wasu ƙa'idodi wa mahada ya shimfiɗa su, wa akadal wu'uda ya ƙarfafa alƙawulla wa au'ada kuma ya yi kashidi ya yi barazana, wa sallallahu lahul ikrama, Ubangiji ta'ala ya sadar masa da karamci har zuwa kiyama, wa auda a ruhahu darar salami, ya aji ransa a gidan aminci ita ce aljanna. wa rahima alahu ya ji kan wato iyalinsa wa ahalahul kirama da sahabbansa waɗanda suke masu daraja. Malama a alun matuƙar kawalweniya tana walƙawa, wa mala aralun matuƙar wato ɗan jimina yana zangayawa da gudu, wa dala in an gane ko idan aka ce ralun shine wato dan jimina kenan yace wa mala aralun matukar wato dan jimina yana fita da gudu wa dala a hilalun matukar jinjirin wata na hudowa wasu mi a ihlalun matukar ana jin ɗaukaka murya game da tsayawar wata sai ya ce i'imalu ra'akumullahu ya ce Allah ya kiyaye ku ku yi aiki ku aikata aslahal a amali mafi nagartar ayyuka wasu luku masalikal halali wato ku shiga hanyoyi waɗanda suke na cin halak wa ɗarihul harama ya ce ku je ku watsar da alharama haram wada uhu wato ku barta wasu ma'u amrallahi ku ji umarnin ubangijinku wa uhu kuma ku kiyaye wasilul arhama ku sadar da zumunta wa ra'uha ku kiyaye ta wa asul ahwa'a ku saba ma duk wani son zuciya warda uha ku tsawatar da ita wa sahiru yace ku kulla sarkunta da luhamas salahi wato shine kusa danganta wato kusaci wanda yake na kwarai lafazin luham jam'i ne na luhuma luhuma bi ma'ana alqaraba kamar yadda hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wannan alwala'u luhumatun ka luhumatin nasabi la yuba'u wa la yuhab au kama qala wa sahiru yace ku kulla sarkunta da luhamas salahi wato makusanta waɗanda suke na ƙwarai walwara'i wato da tsantsani na haram wasari mu ku yanke alaƙa da rahaɗan lahawi jama'a ta wargi wa ƙama'i da kwaɗai sai ya ce wa musahirukum me sarkunta da ku adaharul menihin sarkunta da ku adaharul ahrari maulidan shine mafi tsarkakar 'ya'ya ga mahaifa kenan tun anan ya fara bayyana shi cewa shi ba a san shi ba amma ya ce shi zai ce shi zai bayyana shi kenan ya ce ga matsayinsa ya ce wa asrahum su'udadan kuma shi ne mafi ɗaukakarsu ga shugabanci wa ahalahum mauridan shi ne mafi zaƙinsu ga magangara mashaya kenan wa asahuhum mau'idan kuma shi ne mafi ingancinsu wato game da cika alkawari ya ce wa hahuwa ammakum ga muku shi fa ya nufato ku wahalla haramakum kuma ya sauka a balbalinku mumlikan arusakum almukarrama yana mai neman mallakar amaryarku wadda take mai daraja wa mahiran laha yana mai biyan sadakinta kama maharar rasulu umma salama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya sadakin ummu salama wa huwa akramu sihiri manzon Allah shine mafi karamcin sirki udi al-aulad wanda aka bashi wato 'ya'ya wa mullika aka mallaka masa man arada duk wanda yake nihin aure wa ma sahamu mulikuhu mai mallaka masa diyarsa wato bai yi raukannuwa bai yi raukannuwa ba ma'ana bai yi bata ba bai raukana ba wala wahima kuma bai yi kuskure ba wala wa kisa mulahimuhu wato mai kulla sarkunta da shi wala wa kisa wato bai tawaya ba wala wusima kuma ba a aibanta shi ba as'alullaha lakum ihma da wisalihi ina roƙa muku Allah ihma da wisalihi wato godiya ta saduwa da shi wadawama is'adihi da dawwama wato ta taimakonsa da arzikinsa wa alhama kullan ina roƙa muku Allah ya ganar da kowa daga cikinku islaha halihi inganta halinsa wal i'dada li ma'adihi da tanadi da tattali saboda makomarsa lahira sai ce wa lahul hamdu sarmad na ga Allah subhanahu wa ta'ala yabo wanda yake tuttuk wanda ba shi da iyaka wal maduhu da yabo li rasulihi muhammad wato ga manzansa shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a takaice dai wannan ita ce kudubar da yace kunne bai taba jinta ba ga ta dai kuduba ce tun farkon ta har karshen ta babu harafi mai duhu kuma insha Allah a darasi mai zuwa zamu ga yadda ya kasance yanda dai halawar maganin bacci zai ba su kuma gaba ɗaya abin da yake na dukiya zai kwashe shi nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك